Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 30 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda 'yan Najeriya ke bayyana fatansu game da sabuwar shekarar da ake shiga. fata na sabuwar shekara 2022 muna kira ga shugabanni da Allah a zangan mana tsaro saboda rashin tsaro ne mana kawo mu ibadan neman kuɗi za a sake jin rahoto kan yadda jihar kano da ta fi kowace yawan jama'a a najeriya ke shirin yin wa mutanenta rigakafin covid-19 kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da na barma ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun ghana idan muka samu lokaci daga nan kuma a ji ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni hanifa kabir isa A yau Alhamis shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar tarako da takwaran aikinsa na Rasha a ce wani babban jami'i mai gudanarwa jiya Laraba wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke karuwa a iyakar Rasha da Ukraine. A shirye muke mu bi tsarin diflomasiya da kuma tafarkin samun mafita a diflomasiyance abinda jami'in ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Laraba. ya kara da cewa amma kuma a shirye muke mu mai da martani idan rasha ta ci gaba da mamaye ukraine magana ta wayar da shugaban rasha vladimir putin ya nema a yi na zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ganawar da ake kyautata zaton za a yi a geneva a ranar goma ga watan janairu babu ɗaya daga cikin shugabannin biyu da ake tsammanin zai shiga wannan tattaunawar a cewar jami'in Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa matsayin da babu kowa a kai tun watan Janairun 2017. tanadin dokar kare hakkin ɗan adam a koriya ta arewa ta 2004 ta ba shugaban amurka damar naɗa wani akan wannan matsayi da za a tabbatar a majalisar dattawa Duk da haka har yanzu ba a cike wannan gurbin ba ko da yake Biden ya ɗaukaka batun hakkin ɗan adam ɗin a duniya. Magabacinsa Donald Trump bai ba da mahimmanci ga batun take hakkin ɗan adam ɗin na Koriya ta Arewa ba tun bayan taron koli da ya a Singapore tare da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya laraba ne aka samu 'yar Birtaniyar ɗin nan mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudarar 'yan mata matasa don yin baɗala da wani ba'amurken Amurken miloniya Jeffrey Epstein. Hukuncin ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe tsawon wata guda ana yi kan cin zarafin yara mata 'yan ƙasa da shekara sha hudu da mata hudu suka ce ya faru kuma suka bayyana yadda aka ci zarafin a badalance lokacin da suke matasa a shekara ta 1990. da kuma farkon shekara ta dubu biyu a gidan kasaita na epstein ɗin da ke florida new york da kuma new mexico masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe kwana biyar kafin suka samu maxwell da laifuka guda shida tana fuskantar yiwuwar share shekaru masu yawa a gidan yari wanda shine sakamakon da matan da suka dade suna neman kotur farar hula na a hukunta maxwell din domin rawar da ta taka wajen koya badala ma kananan 'yan mata da epstein ya cutar da kuma yadda a wasu lokutan ta bi sahun masu cin zarafin Kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi Najeriya inda jama'a ke ci gaba da bayyana fatansu game da shekara mai kamawa. Hassan tambol gare ka. a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan shekarar 2021 ta ƙare ita ko shekarar 2022 ta kama 'yan najeriya na ci gaba da bayyana fatan su ga sabuwar shekarar ta 2022 bada masu abubakar fata na sabuwar shekara 2022 muna kira ga shugabanni da allah a alangan mana tsaro saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu ibadan neman kuɗi da rashin aikin yi inda akwai aikin yi da ba mu zuwa ibadan neman kuɗi kuma muna son mu zama cikin iyalanmu mu nemi abin da mun kaci kamar wani irin aiki kuke so ku samari mu samari muna son aikin yi wanda gwamnati za ta ba mu aikin yi wanda za mu samu abin da za mu ci salamu alaikum sunana abubakar dan gidan gero to mini a fata ga sabo shekara ta 2022 mai kamawa fata ta ga shekara ubangiji Allah shi ba mu zaman lahiya a ya kara ba mu zaman lahiya cikin Najeriya mu da kasashen duniya sannan wata ta ubangiji allah shi ƙara sa shugabannin mu su dage kan tsaro su ba mutanen mu tsaro sace sacen na mutane da aka yi na doka fans a doki bako a doki mutum a tsayi daji a kashi a ce sai ya ba da kuɗi da kuma masu kwari shanun mutane suna halbe su ubangiji allah ya kara ba mu zaman lafiya a najeriya mu kuma sa su shugabanni su tashi tsaye kan abubuwan da ake muna a najeriya mu allah ba mu zaman lafiya sunana usaini china a mi a fatan ka ga sabon shekara ta sabon gara kan muna roko fata Allah ɗaya ya maimaita mamu Allah su kai mu na badi Allah ya sa mu dace kuma Allah fishe mu kunyan mu ka sani dai mutum dai yana nan yana da eh Allah yake roka ya fishe shi wajen maki Allah dai ya fishe mu wajen maki Allah ya sere mu to me yake son gani cikin wannan sabon shekara ta 2022 alheri ya kofi mugunta alheri ya fi mugunta muna so Allah ya saka mu da alheri mu samu kudi mu samu lafiya mu samu dogo dogon rai abun da muka fata kenan Allah shi ke mu sunana Hassana to me a fatan ki ga shekarar 2022 mai kamawa Allah ubangiji shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah shi rage mana fitintunun da suke tasowa a Najeriya fata na annan alheri a wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya sabon shekara shugabannin mu Allah ya ba su lafiya da basiran da za su kare mana fitintunun da suke damun talakoki fata na da sabuwar shekara kenan Alasmina Alugu da mai injin me fatan ka a sabon shekara ta shekarar dubu 2022 eh, to mun muna fata wannan abin da ake ake a Najeriya da arewacin Najeriya abin ya canza saboda ana ta kashe mutane ɗaya kawai kowane lokaci ba ko a ce an samu canjin mu da shugaban wa da komi a ce kuma abin kullun karuwa yake yi abu ne wanda ga bakin ciki duk wanda dan arewa yana bakin ciki wannan abin da ke faruwa a ce kullun ana kashe mutane ba abin da ba abin da canza sannan ana sayan kamar ba ba sojoji to sojojin sun ba su aiki na ko kuma a kai da wannan abin ya faru kullun ba ba a canji ko kuma ba su kayan aiki za su je su zauna kawai suna bari ana kana ka talakawa ba mutakin komi Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Hassan yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci na duniya wato WFP a Darfur yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya laraba mazauna el fashir babban birnin jihar dafur ta arewa sun ba da rahoton cewa sun jiyo karar harbe-harbe kusa da wajen ajiye abincin a yammacin ranar talatar da ta wuce kuma hukumomin cikin gida sun sanya dokar hana fita da dare a cikin garin bayan da aka kai harin a cewar kamfanin dillancin labarai na jiha Mun ji tsananin harbin bindiga abinda wani mazaunin garin Muhammad Salim ya gaya a kamfanin dillancin labarai na AFP kenan. A jiya Laraba farashin kasuwar hannun jarin rukunin manyan kamfanonin Dow S&P 500 ya yi darajar da aka daɗe ba a ga irin ta ba daga manyan dillalai irin su Walgreens da Nike a daidai lokacin da masu zuba jari suka yi biris da fargabar yaduwar kwayar cutar Omicron. Hannayen jari na Walgreens Boots Alliance da Nike sun tashi da kashi 1.59 cikin 100 da kuma kashi 1.42 a bi da bi sabanin rahotannin baya-bayan nan da ke nuni da cewa cinikin lokacin hutu ya karfafa wa 'yan tireda a Amurka. A gaida Hanifa Kabar Isa da ta karanto mana labaran duniya. To kamar yadda muka muku alkawari za mu sake gabatar muku da rahoto kan yadda jihar da ta fi yawan mutane a Najeriya wato Kano ke wani gagarumin shirin yin rigakafin corona ga 'yan jihar. Kamar dai yadda shugaban sashin kula da aikace-aikacen kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a jihar ta Kano, Dr. Tijjani Hussein ya ci gaba da bayyana hakan ma wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari cewa an tsara cewar eh, kafin 31 ga janairu eh, na 2022 ana sare za a yi wa kashi 50 cikin 100 eh, na mutanen da suka cancanci a yi musu wannan allura a fadin wannan jiha ta miliyan 6 miliyan 7 muke targeting a bayanai da suke fitowa suna nuna mutane kamar suna kyama ko kuma hakiki juna da wannan zance na allurar covid ban sani ba ko hukumar ka na da irin waɗannan rahotanni idan haka ne waɗannan matakai kuke ɗauka eh ana samun ɗaiɗaikun Eh, mutane su a ba masu amma dai shi ɗaya ne a cikin mai biyu dubu eh, kuma matakan da muke ɗauka shi ne dai matakin faɗakar da mutane wato muna ci gaba tuntuɓa eh, magana da mutane wanda suke da ruwa da tsaki wanda suka isa domin mu ga cewar mun shawo dukkanin wata turja da za a samu akwai ma rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin mutane suna zuwa a cike musu bayanai kuma a shigar da shi wannan tsari na kwamfuta a matsayin an musu amma kuma ba sa so a soka musu wannan allura kuna da waɗannan rahotannin kuma akwai matakan da kuke gano irin waɗannan domin kada yi kitso da gwagwata eh, shi saboda eh, yanayi na aiki kuma muna da tarihi irin na baya lokacin da aka yi polio wasu ma'aikata gurɓatattu wanda ba su ne akasarin ma'aikata ba ce sun yi alhali basi ba Ah, wannan dama an yi tunanin cewar haka za ta faru ah, kuma tun kamun a fara an ɗauki ah, mataki ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka shine shigo da jami'an tsaro shigo da hukuma ta icpc shigo da hukuma ta efcc domin a tabbatar da cewar mutane suna yin alluran da yadda aka ce su yi ba tare da sun yi almundahana ko sun yi algus ba a kimiyyance akwai tsari na gano wannan abu To eh, yanzu dai ba a fara yi ba um, amma muna samun labarin cewar ba da daɗewa ba da yiwuwar a fito da wani tsari da za a iya gwadawa a ga cewar ko mutum da da ake kira antibodies eh, wato eh, alamomin da suke nuna cewar ko mutum na da shi an yi allura ko ba amma dai a halin yanzu ba a fara yi. A fahimtar ku me yasa mutane suke kyamar allura nan ta rigakafin corona? Eh, kowa yana da nasa eh, dalili gaba ɗaya muna iya cewar wasu rashin ganewa ne eh, wasu kuma turjiya ce amma dukkaninsa maganin abin shine ci gaba da faɗakar da mutane kowa ya gane alfanun ita wannan allura a gaida mahmud da wannan rahoto kan wani mataki na ganin an yi rigakafin corona na haƙiƙa a matakin jiha Be away. masu sauraro karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan waka ta 'yan Ghana.

lalle kun ji daɗin ku yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda silabar ma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata kun ji yadda Hadiza Hima ke gwagwarmayar kare hakkin jama'a a cikin kungiyoyi da dama na jihar da magaram. Jajircewar wannan mata mai tawaya a kafa ya sa sunanta ya ƙetara iyakokin jamhuriyar Nijar, inda sautari ta wakilci kasar a taron kasa da ƙasa, abinda ke zama wani abun koyi ga takwarorinta na kasassu. A kashi na ƙarshe na hirar da suka yi da tamar abari, baƙuwar shirin ta yi jan hankula akan mahimmancin karatun masu bukata ta musamman, saboda a cewarta babban makami ne na yaƙi da sana'ar bara. Wata ƙungiya ta mata masu gwagwarmaya bisa kan jagorancin tsaro yadda za a yi a sa mata wannan kungiya ta kunshi niger da mali da burkina ita ta kai ni ƙasar senegal eh, institut du gore inda muka tahi akwai wani lakta da suke shekara-shekara kowa ya kawo gudunmuwa yadda za a gyara wannan kundi na je da sunan niger a nan wurin na ba da tawa gudunmuwa masha allah yadda aka yi conception in cour annual na wannan institut du gore kin bancin shi kuma mali shi ma mali akwai formation da muke zuwa muna yi Ecole de horo na Ecole de maintien de la paix bisa kan gouvernance sécuritaire kenan jagorancin tsaro na ƙasa bisa kan wannan shi ma mun tafi mali ya kai su uku bisa kan wannan aiki da burkina duka mun je cote d'ivoire duka na je bisa kan wannan aikin to malama hadiza yawanci mutane in irin wani na kasa ta ta same su kamar sai su ga ai kawai an zo karshe karshen duniya ne babu wani abu da za yi musamman ma in mace ce babu wani abu da za iya tashi ki haka dai irin wannan babu wani kokari da suke iya gani suke kawai ba abin da za su iya yi zaki iya ci ana to wannan kuma malama tamar sai da in ce raganci ne tunda na kasa ba kasa bace ba kasa bace komi yawwa komi in dai kayi niyya insha Allahu ka ce ga guri ka dora ma kanka guri kaza abu kaza sai ka sai ka shi babu abin da zai iya maida ka baya dan saboda kawata ba ta yi ko hannuna ko idona zai hana ni in yi wani aikin da zai sa na dauki niyyar zai iya yin shi nawa akai Mutuwa zuciya shi da kasawa da kuma me ake cewa son banza akwai wa'anda kamar ba su da babu dama ba niyya ba babu niyya da raganci in ka dauki raganci ka sa kuma dama kana jiran wani abu ya samu banza ta faɗo to abin da nake kira ga mutane a hudda san rai a hudda san banza a cikin rai ita wannan musamman ma diya mata ita wannan rayuwa ta gwagwarmaya ce kakka dibi ko Allah ya maka ba dan bai san ka ba ya maka akwai dalilin da ya maka dalilin da ya sa ya maka wannan kuma ita ma wannan na nakasa jari ce a gare ka in ka maida ta kaman haka ne kaddara ce Allah ya kadarto haka za ka yi rayuwarka da ita to in dai ka maida ta haka nan wallahi rayuwa ba za ta ka wahala ba haka ne rayuwarka take ka rayu da shi to me zai iya ce ma kamar waɗanda daga nakasa ta sami sai su ga kawai su sai dai bara wasu da suke bara ba su iya wani abu sai kawai bara to kamar kiran da zan yi ma saura mata masu nakasa gaskiya kiran da zan musu su kama jikinsu wallahi kamar yadda shirin ya haɗi ne na kasa ba kasa ba bara ba sana'a ba gaskiya wani na kasa tashi bata ma kai na kasa da za a ce gashi ya na kashe yadda bai iya yin komi ba fi sabidillahi kawai ragganci ne da san banza bara ba sana'a ba ce su ba kansu lahiya da bara su je su nemi aikin yi su nemi ilimi balle ilimi ma yanzu in dai kana da ilimi babu irin aikin da baka iya yi ko rarrahe kake yau in dai kana da ilimi babban matsala ita ce rashin neman ilimin yi kowane aiki za ka yi ka yi kokari ka nemi ilimin yin shi in dai za ka yi shi a ilmanci to zaka ci more ci zaka ci amfanin shi kiran da zan yi ma su kuma gwamnati a yi kama a kirkiro da masu hannu da shini kama a kirkiro fusa'o'i irin yadda za a rika koya musu ayyukan wannan su hwasa wannan bara wata rashin aikin shine yake sa yin bara aikin hannu daga zamna he kai kayanka in kuma Allah hore maka kana da kafar ta iya ka gani kana iya akwai ma'aikata yanzu makahi nawa suke aikin kwamfuta akwai su iri-iri guragu nawa suke ayyuka kai ne kayi wannan kayi wannan har cikin kamfanoni duka aiki kuma a diba cikin kamfanoni kamfanonin wannan a rika diba inda ke da wurare inda za a iya sa su in gyaran jardan ne in ma yaya ne ko da wani planton ko wani wane ne a rika samu musu irin wa'annan ayyuka suna yi zai rage wannan yawon bara. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau kuma a nan muke bankwana da jami'ar fafutuka hadiza hima da ke da magaram a jamhuriyar nijar yanzu a madadin wakiliyar muryar amurka tamar abari

To masu sauraro saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun Ghana ba. Yanzu dai ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron kuke kira kuna dan aje mana. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzina mashad Mashat bakon Sani na Kaduna Najeriya. ai zan ba da ra'ayina ne musamman na shugaban najeriya muhammadu buhari da ko ya manta cewa talakawan najeriya ne suka zaɓe shi suka tura masa kati biyu na shugaban ƙasa yau kashi an waye talakan najeriya bai san ina ka bai sa ba talakan najeriya bai gani a ƙasa ba talakan najeriya bai gan shi a aikata ba Na kira ga al'ummar najeriya mu zan to karatun tana wannan shi shine ra'ayina Assalamu alaikum muraka suna na Abubakar Cika mai bulo famfam wuri jiyar egusau jihar Zamfara. Yau zan yi magana akan irin ibtila'in da ke faruwa a yankunan mu wanda ya daɗe yana cinin rai a zuciya wato shine ba da kuɗin fansa ko ba da kuɗi ga 'yan ta'adda domin a yi noma kani da allah duk wanda ya ba dan ta'adda kuɗi domin fansa ko domin a yi noma ya kashe kanshi da kanshi domin da kuɗin da kuka bayar da su ne suke sau dogogin da za su kashe ku kuma ba alkawari ke gare su ba domin da yawa an sha a kai kuɗin fansar kuma ka dawo ka iske sun kashe ma ɗan uwa mafita kawai a koma ga Allah su kuma jami'an tsaro su tashi sai assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gamba baron fatoskum daga tsohuwar kasuwa a garin fatoskum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a yau na so na yi kira da jan hankali zuwa ga shugabanninmu da dan majalisunmu da sanatoci da da duk wani mai rike da mukami a cewa don allah don annabi a riƙe gaskiya da amana saboda ita siyasa wasu sun ɗauka cewa karya da yaudara ita ce gishirin siyasa to wannan duk mai faɗa wannan ba gaskiya faɗa ba idan za ka riƙe gaskiya da amana ai mutane sun sani ina kira ga shugabanni don allah mu riƙe gaskiya da amana To masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. cuta mai cutarwa. Sai kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa a aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An ji cewa a yau Alhamis shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar taraho da takwaran aikinsa na Rasha a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa a jiya Laraba wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke karuwa a iyakar Rasha da Ukraine. 'Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci ta duniya wato WFP a Darfur yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya Laraba. To masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa da kuma injiniya mu yanzu Kelvin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.